Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Laraba, ɗaya ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar niger kuma ana iya mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin gana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da wannan lokaci baba ya ko makiri ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu na biyu na ƙarshe a wannan rana. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar farashin ɗanyen mai ya kai dala 60 da 'yan canji a wasu kasuwannin duniya a cikin makon nan. Haka kuma za ku ji cewar Najeriya ce ƙasa ta goma a cikin jerin ƙasashe da suka samu kyautatuwar yanayin hada-hadar kasuwanci a cewar wani rahoto da bankin duniya ya wallafa kuma akan hakan ne za mu nemi ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko yalla wannan ci gaba da aka samu na kyautatuwan yanayin kasuwanci a najeriya zai iya yin wani tasiri ga tattalin arziki da talaka zai ji a jikinsa muna kuma ɗauke da labaran wasanni da ƙasar ghana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Masu bincike sun faɗa a yau Laraba cewa direban da ya ɗauki hayar wata mota a kurukura ya bi ta kan jama'a a kan hanyar da kekuna ke bi a birnin New York jiya Talata ya kai harin ne a madadin 'yan ƙungiyar ISIS. Mataimakin kwamishinan 'yan sandan birnin New York, John Miller, ya ce maharan ya kai harin ne da sunan ISIS. Mr. Miller ya faɗa wa manema labarai cewa ta yiwu wanda ake zargi da kai harin mai suna Saifullah Saipov ɗan shekaru 29 da haihuwa wanda ya zo Amurka daga Uzbekistan a shekarar 2010 ya ɗauki shawarar 'yan ISIS ne da suka sanya a kafafen sada zumuncinsu game da yadda za a iya kai harin mota akan masu tafiya ƙasa da masu hawa keke a kan titi. Mr. Miller ya kuma ce an gano wasu rubuce-rubuce da aka alakanta su da Saipov a wajen da harin ya auku a kudancin unguwar Manhattan da ke birnin. Sai dai kuma da larabci aka rubuta saƙon a cewar Mr. Miller, kuma rubutun na ɗauke da alamomi da wasu kalmomi. Amma ainihin bayanin rubutun shine ƙungiyar ISIS za ta dawwama har duniya ta naɗe. a halin da ake ciki kuma ƙasar uzbekistan ta yi allah wadai da harin ta'addancin da aka kai a birnin new york tana mai cewa wannan ba halayya al'ummar ƙasar ba ce amma kuma an yi gargaɗin cewa ta yiwu wasu hare-haren su biyo baya daga masu tsauran ra'ayi waɗanda danniyar wasu a ƙasashensu na asali ta sa suka ɗauki baƙar aƙida ko kuma suka kasa cuɗanya da sauran jama'a bayan da suka zo na amurka ɗaruruwan dakarun ƙasar habasha ɗauke da manyan makamai sun ƙetara zuwa ƙasar somaliya don su taimaka wa gwamnatin ƙasar a yakin da take da 'yan ƙungiyar al-shabab mazauna garin dolo a yankin gedo da ke bakin iyakar somaliya sun ce sun ga akalla motoci 30 dauke da dakarun kasar habasha suna tsallakawa zuwa somaliya a yammacin jiya talata shaidun gani da ido da suka yi magana da murya amurka amma kuma suka so a sa sunayensu sun ce kimanin sojojin kasar habasha dubu ɗaya ne suka shiga somaliya wani mazaunin yankin ya faɗi cewa dakarun suna cikin motocin yaƙi da kuma motocin samfurin a kurikura wanda aka wa bindigogi masu sarrafa kansu kasar habasha ta tura dubban sojojinta zuwa somaliya a wani bangaren shirin dakarun haɗin gwiwa na tarayyar afirka da ake kira amisom a takaice da ke yaƙi da ƙungiyar al-shabab hukumomin yankin da suka yi magana da muryar amurka a yau laraba sun tabbatar da shigan dakarun somaliya kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta jefa kuri'a a yau laraba a zauren majalisar ɗinkin duniya akan ƙin amincewa da ɗage takunkumin tattalin arzikin da ta sanya wa ƙasar cuba kusan shekaru 60 kenan Wannan matakin na zuwa ne shekara ɗaya bayan da gwamnatin Amurka ta ƙauracewa batun a karon farko a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Barack Obama, wadda ta yi ƙoƙarin gyara dangantakarta da ƙasar a wancan lokacin. Kai ziyarar tarihi a ƙasar ta Cuba na ɗaya daga cikin ƙoƙarin da tsohon shugaba Obama ya yi da kuma buɗe ofishin jakadancin Amurka a can ƙasar. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nake haley ta faɗa wa zauren na majalisar ɗinkin duniya cewa babu tantama akwai wasu nan da basu fahimci yadda aka yi muka ɗauki irin wannan matakin ba akasin wanda aka ɗauka watanni sha biyu da suka gabata jakadiyar ta ƙara da cewa muddin aka ci gaba da tauyewa jama'ar cuba haƙoƙinsu da 'yancinsu to amurka ba za ta bari kasar ta yi hulɗar kasuwancin da zai haɓaka tattalin arzikin shugaban kasar ta cuba mai mulkin kama karya ba labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc farashin ɗanyen mai ya kai dala 60 da 'yan canji a wasu kasuwannin duniya cikin makon nan rabon da mai ya kai wannan mizani tun shekarar 2015 abin da ya sa shugaban kamfanin mai na oriental alhaji muhammadu indimi ya bayyana kwarin gwiwa cewa tare da daukar wasu karin matakai farashin mai zai ci gaba da tashi dr indimi ya bayyana haka ne a hira da ya da sahabu aliyu akan wannan batun inda ya tambaye shi ko wannan al'amarin zai iya dorewa. eto eh kasan ba abin da yake daurewa a duniya sai da allah ya ah, mai tana gani har wani lokaci ya je dala ɗari da arba'in sannan ya ko har ya zo dala talatin to yanzu masu bukatar sun yawa kuma ana ta jira a ga ko opec za ta rage yadda abin za ta ƙara kota sai kuma allah bai sa ta kara ba aka ce a bari inda yake to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan abin da ya sa mai ya hau to To, kamar yadda na ce akwai waɗanda suke hasashe tuni cewa daga yanzu za a zai kai har zuwa dala tamanin da sauransu. Ba shakka akwai halama. Amma kuma ka san waɗansu ƙasashe yanzu motoci ma ana cewa za a daina amfani da mai za su yi motoci masu batir to wayan abubuwa da komai ikon allah ne abin da allah ya yi shi ne mafi alheri mu namu ido ne damun idan ya yi tsada ba mu da asara in ya faɗi za mu yi asara saboda haka ba wanda zai soya asara Allah ya sa ya zaɓa mana mafi alheri. Hmm. Eh, Dokta Indimi lokacin da mannan nan ya yi ƙasa ainun ta yaya haka ya shafi harkar haƙar mai a ƙasa kamar Najeriya da kuma harkar riba ko rashinsa? Kasan kusan kashi tamanin a ɗari Najeriya gaba ɗaya mun dogara ne akan mai. So shi yasa kake gani idan an yi budget akan ce kudin mai benci kaza to sai kuma abin ya zama na bai kai ba sai ka ga a budget din namu bai yi kyau ba wani lokaci sai ma an ci bashi amma kuma yanzu alhamdulillah ina jin budget na bana zai yi kyau insha Allah. To madalla a gaida sahabu Aliyu da bakunsa Dr. Muhammadu Indimi. wani bincike da bankin duniya ya wallafa na nuna cewa najeriya ce ƙasa ta goma a jirin ƙasashe da suka samu kyautatuwar yanayi na gudanar da hada-hadar kasuwanci da saka jari sai dai ƙwararru da akan lamuran tattalin arziki sun ce akwai sauran aiki a gaban mahukuntan najeriya ga rahoton mahmud ibrahim kwari akan wannan batun talawan habib ya haya da ke zaman ƙwararre kan al'amuran tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe ya fayyace batutuwan da hukumomin tattalin arziki na duniya ke la'akari da su wajen ayyana kyautattuwar hanyoyin kasuwanci da zuba jari a ƙasa. Na ɗaya shine izamana cewa tana kan turbar demokaradiyya na biyu kuma ana duba tsaro na uku ana duba ƙarfin bankuna wato ƙarfin tattalin arzikin ƙasar idan ya haɓaka da kuma yadda bankuna suke iya hada-hada da alaƙarsu da bankunan ƙasashen waje. na hudu kuma ana daɗa dubawa ta yadda shi menene manhajar gwamnati wato kamar policy na gwamnati akan uh, yadda kasuwanci zai kasance da riba wadda 'yan kasashen waje suka zo suka zuba kudadensu a ƙasar ku ta yadda za su fitar da su zuwa wa'yansu ƙasashe sannan kuma da yaƙi da rashawa yanzu babban matsala shine ta yadda gwamnati tun da har kasashen waje sun yadda za a iya janyo kuma hankalin mutane na cikin ƙasa da na wajen ƙasa su zuba jari a harka musamman ta gona da kuma masana'antu Duk da cewa wancan rahoto da Bankin Duniya ya wallafa ya fi mai da hankali ne ga sha'anin masu saka jari na kasashen ƙetare. Alhaji Ahmad Madaki da ke zaman daraktan shiyar Arewa maso yammacin Najeriya na hukumar kula da harkokin ƙanana da matsakaitan masana'antu ta Najeriya ya ce hata a matakin ƙananan 'yan kasuwa na cikin gida an samu wannan kyautatuwar yanayin gudanar da harkokin kasuwanci. Yanzu an samu ci gaba sosai da sosai abinda da za ka wajen wata kana nema yanzu a cikin kwana biyu kwana uku ka same shi mutanen kuma sun gamsu da wannan rijista kake so ka yi wa kamfaninka yanzu yin rijista ya zama ta wani mai sauki yanzu ga ma'aikatar cac abokiyar aikin mu ce corporate affairs commission abubuwan sun yi daidai sun gyaru da za ka rika cewa kana son ka samu rance kana son ka samu kaza amma ba ka san za ka samu ba amma yanzu mun riga mun shiga ko ina Alhaji Ahmed Madaki kenan na hukumar kula da ƙanana da matsakaitan masana'antu ta Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar amurka daga kano najeriya to madalla a gaida mahmud ibrahim kwari akan wannan batu ne kuma muke neman ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku ko shin wannan ci gaba da aka samu na kyautatuwan yanayin kasuwanci da saka jari a najeriya zai iya yin wani tasiri akan tattalin arziki wanda zai sa talaka ya ji a jikinsa. sai dai jama'a kada ku manta waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe hudu kenan da minti arba'in da biyu a nan washington sai ku bugu muna waya ku bayyana muna ra'ayinku yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran farko daga Kaduna wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum babu ya kuma kiri ina maka barka da yi. Yawa malam. Kana magana da Alhaji Ruwa ce ba su lube daga nan ga daga. to eh, mala lalle mun ji hmm. wannan maulidi mun yi murna da shi sosai kuma to <laughs> sai dai mu sai dai mu makiya domin Allah hmm. to a bana gaskiya muna cikin rashin kuɗin shanu sosai muna fata wannan abu Allah sa zama mana alheri amin summa amin dole mai murna sosai ba waya kuma kiri Allah sa tashi lafiya amin summa amin mun gode kwarai da gaske har yau dai muna jihar Kaduna din wane ne kuma na biyu a Kaduna Baba Yakubu barka da warhaka yawwa malam suna na abdullah Lala tashar mota a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Abdullahi bismillah. A to gaskiya magana a wannan eh, tattalin arziki na kamar na mai da ake magana gaskiya an samu ci gaba sosai kuma zai kara inganta tattalin arziki saboda duba da za zaka ga irin shugaban da muka samu kaga da lokacin da yawa ana tunanin Eh, komai eh, tattalin arzikin man ya yi rugu-rugu sosai ana tunanin nan da wata shida da ya hau mulki najeriya za a tsince ta a cikin wani hali na haulayi sai allah ya kawo shugaban kasa mai natsuwa ya dinga bin abin a hankali a hankali sai gashi kuma an fita kuma duk da dai abin bai dai wani ba amma an hmm. samu tattalin arziki wanda ya inganta to fatan mu dai yanzu a hmm. samu wa'ansu eh, abubuwa ba lallai sai mai ba da aka noman nan da aka yi gaskiyar magana an samu ci gaba sosai to mun gode mala abdullahi mun gode mala abdullahi har yau dai muna a jihar kaduna din kuma muna da malam murtala akan waya to ba zai ku ri barka da la'asariya yawwa murtala sunana murtala ina kiran ku da garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya to bismillah murtala To gaskiya muna dai fa yi ma wannan ita gwamnati fatan alheri da kyakkyawan zato. Mm. To amma kaga abin da muke tunani kila da zai shafi talaka tattalin arziki ne kaga masana'antu a ce an giggina sababbi tsofaffi na da a ce mun ga an fara gyaran su irin su masaku su fijiyo munan kaduna da kuma masana'antu a kano to har yanzu ba mu ga tsofaffi da aka fara gyara ba hakan kaga kuma an gyara shi ne talaka zai je dan ya aiki ya dawo wata ya samu wani abu to amma kila shi wannan kila ganin amfanin abin kila dai manyan yan kasuwa ne manya-manya sosai za su fara ganin abin duk da dai muna kara tana mai girma shugaban kasa ya ce mana mai hakuri ana ta cewa ba a ga kaho ba hassan ma za a gani da fatan za mu ganta can cikin koshin lafiya da fatan kuma za ku tashi lafiya yawa yanzu bari mu je jihar nasarawa wane ne a nasarawa Sabo ne daga Nuku jihar Nasarawa. To Malam Sabo bismillah. Barka da yamma ya gajiya. Yawwa da sauki. Ya aka ji da hidima kuma. Alhamdulillah. To da mana jagora dama na kira ku ne ta wangan shi ku da shirye-shiryen ku da saboda jin daɗin shirye-shiryen ku da muke. To mun gode kwarai da gaske bari mu to mu kete mu sake komawa jihar Kaduna wane ne a Kaduna? Na gode a kan unguwan ba karamar kuma Lere jihar Kaduna. To Malam na Lairi. Bismillah. Na babu ya kuma kana lafiya. Lafiya limi. to alhamdulillah maganan tattalin arzikin har yanzu mu talaka ba san an samu tattalin arziki ba talaka suna kwana talaka suna kwana ba abinci ana maganan tattalin arziki ya gyaru to wani irin gyaruwa nan shi ne mu abin tambaya nan muna fata dai in dai gaskiya ne to mu talaka ya samu sauki yana iya cin abinci sau uku a rana kamar yadda ya saba na fata za ku tashi lafiya to mun gode to mun gode yau dai da alaman Kaduna ne suka mamaye yau kiran namu gaba daya har yau dai muna a Kaduna din wane ne kuma da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Alhaji Musa yawwa wa alaikum salam babu ya ku makeri barka da yamma yawwa yawwa kamar yadda kace Alhaji Musa Garo ke magana to To alhamdulillah gaskiya al'amari da mu ko da yaushe mukan yi wa mutane magana da shawarwari mukan ba su shawara akan duk abin da za a bu a hankali ita rayuwa ka san baka cewa lokaci guda ka ce ka gina gida hmm. rusa gida ka iya gina shi a lokaci guda ka fashe shi amma da zarar ka ce za ka zo ka gina nan to in Allah da sai ka ɗauki watanni kafin ka abin nan to da ka ga wannan tattaunawa da aka da wayannan kamfanonuka to babu shakka mu a matsayin mu ne yan kasuwa da muke ji da kanmu a Najeriya to gaskiya al'amari muna jin dadin wannan domin duk Kano idan ya zo na matsayin shi dan kasuwa zai ji daɗin wannan al'amari kuma muna fatan Allah ya kara shugaban kasa Muhammadu Buhari lafiya wannan abu da ake kamfanonin mu da suke Kaduna mace mun tashe su da na Kano din na wajen sharaɗa duk ake an ta sun ci gaba da aiki. Alhaji Musa Garo na gode a tashi lafiya. Yawa bari mu je jihar Neja wane ne a Neja? Eh. Kuna ji na? Eh muna jin kamalan na Neja. Eh. Masha Allah um, kuna magana da injiniya Lawal mai unguwa dan Kolo Maburiya. To injiniya Lawal. Alhamdulillah. Hmm. wato alhakikanin gaskiya tattalin arzikin ƙasa ya danganta ne yadda ake tafiye da kudaden najeriya hmm. tsakani da allah hmm. domin in ka lura na je kudancin najeriya na ga yadda ake wulakanta da takardun kuɗi wallahi sai kaga kuɗi masu kyau an kekece su an yi ba a so wallahi gaya maka in kuma ka dawo arewa sai ka ga kuɗaɗen mu an murkushe su an cukurkuye su an lalatar da su to ka gani wannan duk ana wulakantar da dukiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne wallahi abu to mun gode kwarai da gaske bari mu je taraba wane ne a taraba yaya aliyu daga jalin jihar taraba to yaya aliyu bismillah adalla na ce batun tattalin arziki mu talakawa gaskiya ba mu fara gani a ƙasa ba mu kam don taraba kam mu kam ba mu san meye tattalin arzikin ba ya kamata gwamnati ta dan wasa dai ta tsara daga eh, abinan na danzai mu samu talakawa mu gani a gasa to amma mu kan in tattalin arziki ta tashi mm. ko ta fadi ba mu sani ba sani da Allah to mun gode gara mana irin hanyar da wasu abubuwa to nan ne za mu gani a gasa to masha Allah don ba to ina ji mun gode da malam na taraba kuma da kanka ne muka kawo ƙarshen kira mun gode ma dukkanin waɗanda suka kira mu yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Yau ma za mu soma labarin wasannin ne da ƙwallon ƙafa. mai koyar da black stars wasa coach kwesi apia ya kira 'yan wasa da zai yi amfani da su a karawar black stars din da kasar masar a wasan share fage na shiga gasan cin kofin duniya da za a yi a kasar rasha shekara ta 2018 sai dai wannan karin ya kira mubarak wakasu da majid waris amma banda daidai ayu da jordan ayu saura 'yan wasan da aka kira ne Richard Fori da Joseph Adu da kuma Lawrence Ati Zigi 'yan wasan tsaron gida kenan. 'Yan wasan baya kuwa sun hada da Harrison Apple, Lemon Agbanyamo, Abbas Muhammad, Nicholas Fuku, Kasim Nuhu, Adams da Daniel Amati. 'Yan wasan tsakiya kuwa sun hada da Joseph Atama, Mubarak Wakasu, Ebenezer Ofori, Godfred Donsa, Nasir Muhammad, patrick chumesi nana amfuma christina chu edwin jesse yan wasan gaba ne rafael jemena asamuwa john majid warai da richmond bwaci yadun shugaban kasar ghana na nadi dankwa kufadu ya nuna cewar za a sake wa tamale sports stadium suna zuwa aliyu muhammad sports stadium don min karrama marigayi tsohon matabakin shugaban kasar ghana a zamanin tsohon shugaba jay kufo dangane da irin gudunmawarsa ga ci gaban kasar da ma wasanni gabaki daya tsohon dan wasan tsakiyar black stars abubakar yakubu ya mutu yana da shekaru 35 da haihuwa yan wasan ghana takwas masu shekaru kasa da 17 aka yi imani za su shahara nan ba da jimawa ba a turai a cikinsu har da new ronaldo brian broby wadda manchester united da manchester city ke zawacinsa ƙungiyar black maiden na 'yan wasan mata ƙasar shekaru 17 na ƙasar ghana sun soma shirye-shirye murzaleda da takwararsu ta ƙasar gambia a watan disamba wadda kamfan ɗin share fagen shiga gasancin kofin duniya ne na 2018 FIFA Under 17 World Cup. Da wannan labari zan da sa'aya a labarin na wasanni. Redwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. kwanan nan a wata hira mai kula da dabarun daƙile ayyukan ta'addanci na amurka nathan sells ya ce amurka da ƙawayenta suna ɗaukan sabbin matakan tabbatar kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga begen shugaban amurka donald trump na ganin duniya ta kasance inda babu barazanar 'yan ta'adda ɗaya daga cikin irin waɗannan matakai da suka ɗauka da sauran ƙasashen duniya da ke gamayyar ƙungiyar yaƙi da ta'addanci shine amincewa da dabarun da za su jagoranci ƙasashe wajen kare wuraren da ba su da kariya sosai ƙarƙashin wata fahimtar juna da aka ƙulla da ake kira Anatolia Memorandum da Turanci domin kare irin waɗannan wuraren waɗanda ba su da cikakkiyar kariya na tsaro. The Anatolia Memo contains a number of practices for governments and private sector entities to use together in cooperation to protect places to which the public is invited. Ya ce mataki ko kuma dabarun Anatolia Memorandum sun kunshi dabarun da gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu za su iya haɗa kai su yi amfani da su wajen kare wuraren da jama'a ke taruwa kamar filayen wasanni da gandun shakatawa. da shagunan sayar da abinci da sauran wurare daga barazanar 'yan ta'adda ya ce wannan shine wannan wani abu ne da ake ƙara ganin aukuwarsa a ƙasashen waje har ma da nan amurka a saboda haka yana da muhimmanci a yi aiki tare domin kare irin waɗannan wurare daga hare-haren 'yan ta'adda a kwanan nan amurka tare da ƙasar morocco suka ba da sanarwar ƙaddamar da wata sabuwar dabarar tunkarar barazanar 'yan ta'adda na cikin gida. jakada Nathan Sells ya ce sun gani a cikin shekaru uku da suka shige yadda 'yan ta'adda daga wasu ƙasashe suka yi bulaguro zuwa ƙasashen Iraq da Siriya domin taimakawa a ƙungiyar ISIS waɗanda wasunsu daga baya suka komo gida suka ƙaddamar da munanan hare-haren ta'addanci. To amma jakada Sells ya ce wannan ba shine barazanar da kawai ake fuskanta ba. we also have to be mindful of people who are inspired by ISIS or inspired by Al Qaeda. They may not have a membership card. They Yace tilas ne kuma a rika lura da mutanen da suke sha'awar take-taken kungiyoyin ISIS da Al Qaeda. Tana yiwuwa irin waɗannan mutane ba wakilan waɗannan ƙungiyoyi ba ne, kuma kila ba su taɓa zuwa fagen daga ba. To amma ba sa buƙatar wani abu face ko kuma fiye da su yi hayar mota su dumfari jama'a da ita. a saboda haka barazanar 'yan ta'adda cikin gida irin mutanen da ba su da wata alaƙa sosai da irin waɗannan ƙungiyoyi matsala ce babba wannan kuma barazana ce da ke ƙara ƙaruwa kuma ita ce barazanar da za su mai da hankali a kai haka kuma amurka da ƙawayenta suna mai da hankali wajen ƙarfafa sashen shari'a da dokoki da kuma cibiyoyin da suke tunkarar ta'addanci. counterterrorism is not just for soldiers, it's not just for spies, it's also for cops. Ya ce aikin dakile ta'addanci ba na sojoji ne kurum ba, haka kuma ba aiki ne na 'yan leƙen asiri kaɗai ba, aiki ne ma na 'yan sanda. A saboda haka wani daga cikin ɓangaren abin da suka yi a nan Amurka in ji jakada sales shine samar da ko kuma ƙirƙiro da madafu ta yadda jami'an tsaro a matakin jihohi da na tarayya. za su yi aiki tare wajen tuhumar masu aikata laifuffuka idan akwai bukatar su haɗa kai su yi aiki tare. Suna ɗaukar irin waɗannan matakai in ji jakada Sals tare da ƙawayen Amurka a duk faɗin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan kuka gama ji wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce Amurka tana bin hanyar diflomasiyya kai tsaye, amma ta bayan fage da Koriya ta Arewa, duk da musayar maganganun da ke faruwa tsakanin shugaba Donald Trump da Kim Jong-un. A wani rahoto na musamman da ya wallafa yau Laraba, kamfanin Reuters ya ce ya samu bayani daga wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da bai ambaci sunansa ba, cewa Joseph Yon, jakadan Amurka na musamman a Koriya ta Arewa, yana tattaunawa da jami'an diflomasiyya da ke gudanar da wani shirin majalisar ɗinkin duniya a koriya ta arewa inda suke amfani da wata dabarar diflomasiyya shugaba trump a fili ya ɗauki alwashin gamawa da koriya ta arewa idan gwamnatin ƙasar ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya da masu linzami a shekarar nan koriya ta arewa ta yi gwajin makaman nukiliya masu ƙarfin gaske har sau shida ta kuma yi gwajin harba makamai masu linzami ciki har da makamai masu linzamin da za su iya zuwa wata ƙasa wanda ƙasar ta yi kirarin harbawa wanda idan aka daidaita shi da kyau zai iya kaiwa cikin amurka masu bincike sun faɗa a yau laraba cewa direban da ya ɗauki hayar wata mota a kurukura ya bi ta kan jama'a a kan hanyar da kekuna ke bi a birnin new york jiya talata ya kai harin ne a madadin 'yan ƙungiyar isis mataimakin kwamishinan 'yan sandan birnin new york john miller ya ce maharan ya kai harin ne da suna isis mr miller ya faɗawa manema labarai cewa ta yiwu wanda ake zargi da kai harin mai suna saifullah saipov ɗan shekaru 29 da haihuwa wanda ya zo amurka daga uzbekistan a shekarar 2010 ya ɗauki shawarar 'yan isis ne da suka sanya a kafafen sada zumuncinsu game da yadda za a iya kai harin mota akan masu tafiya a ƙasa da masu hawa keke a kan titi Miller ya kuma ce an gano wasu rubuce-rubuce da aka alakanta su da Saipov a wajen da harin ya auku a kudancin unguwar Manhattan da ke birnin New York. Sai dai da larabci aka rubuta saƙon a cewar Mr. Miller, kuma rubutun na ɗauke da alamomi da wasu kalmomi, amma ainihin bayanin rubutun shine ƙungiyar ISIS za ta dawwama har duniya ta naɗe. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na wannan lokaci amma kafin mu yi sallama da ku muna taya wakilin sashen Hausa na murya Amurka Mustapha Nasiru tsari na auren ɗansa Mubarak M Batsari wanda za a yi a ranar Juma'a mai zuwa wato jibi kenan idan Allah ya kai mu uku ga watan Nuwamba bayan sallar Juma'a da misalin karfe biyu da rabi a Justice Ma'azu Cortes mai tumbi wato daga Mina kenan a jihar Neja kana kuma za a sha walima a Kwantagora a ranar Asabar. to muna mika mai wannan murna ko kuma muna mika mai wannan eh, farin ciki daga nan sashen hausa da muryar amurka yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da muryar amurka musamman ma maryam dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wacce ta shirya ta bada umarni julie gresham da kuma injiniyanmu na wannan dare thomas blended baba yakubu makeri ne ke sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alheri nasa amin summa amin